kamar yadda ma rahotanni ke cewa mayakan na boko haram yanzu fa suna sauya salo inda suke kai harin dauki daidai da kuma sarika noke da kona kayuka da ma dasa bamabamai a gonaki waɗannan sabbin hare-haren yanzu haka ya sake jefa jama'an yankunan da aka kwato a madagal da mincika cikin wani yanayi na daddar da har ta kai wasu sun soma gudun hijira honorable yusuf muhammad da ke zama shugaban karamar hukumar madagal mai barin gado ya ko bayyana halin da suke ciki da abin takaici halin da ake ciki da gaskiya ba daɗi da kowace rana sai an kawo mana hari a kauyukan mu nan kowace rana. Da jami'an tsaro duk ana kai waɗannan hare-hare? Jami'an tsaro suna kokari yanzu ko shekaru ko kwana uku da suka wuce jami'an tsaro suka samu suka samu suka kakkashe manyan su da suka shiga bakin dutse. Jami'an tsaro sojoji nan da kansu sun je sun kwantan bauna sun kakkashe su. Amma ai abu da muke faɗi shine jami'an tsaro nan ba su isa ko bari ko ina ma daga local government ba. To al'umma kam suna cin halin da al'umma kam gaskiya hankalinsu ya tashi gaba ɗaya. hankalinsu ya tashi Eh, an shuki yanzu ba za su iya suje su fara aikin gwanansu ba yanzu kowa yana kokari ya bar kauyuka nan gaba daya to ko an ya wakilan waɗannan al'ummomi na sane da halin da ake ciki a yanzu Mr. Adamu Kamale da majalisar wakilai ne da ke wakiltar madagal da micika ya ce a ba su ɗaya ba ma suna kokawa shugaba buhari dangane da halin da suke ciki a yankunan na madagal da micika to amma kuma kawo yanzu ba samu ƙarin jami'an tsaro da suke bukata ba a yanzu da nake ma magana nan ka gani dar. ka gani kaya ka gan bakin dutse duk mutanen da suke ci suna tashiwa dare da rana ana kai hari a wannan garuruka har ana kashe akwai kashe-kashe adadin ba abinci har ma abincin da aka nume a gwana ma ana ana sassarawa ana ana ana ana ana, ana destroying So eh, wannan abun muna gan kamar ya sake tashi a waje mu sosai ba za a iya fita a yi aiki a gona ba ba za ka iya zauna a gida ba Abin shi da yake waje, mutane a gida kuma za a zo a kwashe har da dabbobi. Ku ne wakilan waɗannan al'umma kamar me kuke yi domin ku ankar da hukumomin tsaro da kuma ita kanta gwamnati. Eh to muna muna magana kwarai ba mu taba zama shiru akan wannan abun ba. Mu wakilan muna magana amma muna gani ishu din yanda kullum muna kwakwari amma kagan kuma abun karuwa yake dole shi yasa kullum muke kira da babban murya zuwa shi president and commander in chief shi president muhammadu buhari kawo yanzu hukumomin tsaro a jihar adamawa na cewa suna nasu kokari domin kare rayukan waɗannan al'ummu sb usman abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar ya ko ne da kokarin da suke yi dama kuma ya buƙaci jama'a da su ma suke sa ido to abin da ya kamata da shi ne mutane wadda suke da gonakai a irin wajajen da su yan ta'adda suka yi ta'adin nan yana da kyau idan har zaka shiga gonanka ko kuma kana tunanin baka hankalinka bai kwanta ba muna karka yi kasa gurwa ka yi kokari ka sanar da mutane suna nan a kota ina a wayannan wajajen da muka magana din inda daman boko haram suka zauna nan duk mun tura jaman tsaron musu yana da kyau duk inda za ta fi ko kuma gona mutum mutum zai shiga bai hankalin shi bai kwanta ba yana da kyau su ja hankalin mutane mu domin su je su bincika wannan wajen a yanzu haka dai Najeriya na ma fama da matsalar tsaro ta fannoni da dama kama daga fadan makiya da manoma fashi da makami garkuwa da mutane baya ko ga har-haren da ake samu a jihohin Zamfara da Kaduna Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya